Karfe biyar da minti talatin masu sauraro studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanun labarun. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa an bayar da tukuici ga waɗanda suka ajiye takara a kwamɓalar hada-hadar kasuwanci. Shugaban ƙungiyar makiyaya na arewacin Tilaberi ya musanta cewa waɗansu gungun Fulani sun girka sojojin sa-kai muna ɗauke da ƙarin bayani. A yau rahotonmu na musamman zan mayar da hankali ne akan al'adar nan ta tashe a cikin watan azumi. To yanzu ga labarun dala dalla A yau da safe ne a can zauren taro na Palai da Kwangare da ke nan birni mai aka bayar da tukuici na kwamɓalar hada-hadar kasuwanci a karo na farko, tsarin wanda cibiyar masana'antu da cibiyar kasuwanci da ma kamfanoni na ƙasar Nijar suka shirya domin dafawa matasa masu wato kamfanoni a cikin shirinsu. A cikin 'yan takara biyu mutane biyu ne suka samu tukuici daga miliyan biyu zuwa miliyan ishirin da biyar na saifa domin aiwatar da shirinsu. Alma Umaru wanda shine shugaban kwamɓalar ya bayyana wa Habibu Garba yadda tsarin ya kasance. Yana da kyau mu sanar da cewa an tantance waɗannan mutane ɗari da biyu da suka yi nasara bisa waɗannan sharuɗa. Ya kasance furojen mutum na ba da damar yin kasuwanci cikin fasaha da kuma samun kuɗaɗe. Amfanin da furojen ke kawowa, alaƙar masu furoje da aikin da aka sa gaba, tsarin a kan tattalin arziki, al'umma da muhalli, wato samar da ayyukan yi cikin mutunta muhalli. Tantancewar 'yan takara an yi ta ne ta hanyar hira ta mintuna goma inda ɗan takara ke gabatar da furojensa. gaban kwamitin da aka tanada domin haka. Manufar hirar shine tabbatar da cewa ɗan takara zai aikata abin da ya tsara, ya kuma kawo haske akan wasu abubuwa na tsarin nasa da kuma cikakkun bayanai dala-dala. ‘Yan ƙungiyar farar hula nan su biyu da na tsandar Sadat eh, Iliya ɗan Malam da Yahaya Badamasi a jiya an kawo su a gaban alkali na mashara'atan zandar inda ya saurare su. 'yan watanni ne dai ake tsare da 'yan fararen hular biyu a gidan kaso na mata mai da kuma magarya dangance da gwagwarmayar da suke yi na kyamatar waɗansu ayar doka a cikin daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati na wannan shekara lauya budal mulud eh, shine lauya da ke kare waɗanda ake zargi ya yi wa mustapha mamman sani ƙarin bayani daga zandar mun san da namu abinda ake musu ba gaskiya ba ne za mu gaya musu kuma mu gaya mai dan mine ne a dokance muka ce ba gaskiya ba ne ni yau na zo ina shira in ga mutanen da suka zo su ce a ah, sadat ko badamasiya ya ya musu kaza ya musu kaza ko kusu banga kowa ba tunda ko babu mai plan babu wani victim babu wani taimako to ko an bar su waje wane ne za su mapresion gwamnati ai dai ba gwamnati za su mapresion ba ko le tout puissant ita don shi ne wannan abuwa ga wannan hanya a dokance muna yi tambayin juju ne don muna cikin wannan hanya yanzu amma muna da espoir insha Allah nan da kwanaki kaɗan in dai Allah Allah ya yana ta dai muna zaton su samu gidajen gidajensu wannan shi muke fata kenan muna ga abun za a yi shi kan adalci me in ba a yi shi ba ha ba hausa za mu gani ba ‘Ya'yan ƙungiyar nan ta gamayyar matasan Nijar domin ci gaba cewa da EGDN waɗanda ake tsare da su tun a ranar Asabar a Zandar. A jiya an tura su a gidan kaso na Zandar. Isufu Bara da kuma Salisu Ibrahim an tura an ana an kare wato bayan su biyo bayan wata sanarwa ne da suka fitar inda suka buƙaci shugaban ƙasa Isuf Muhammadu ya yi tazarce wa'adi na uku ga abin da alkali na babbar mashara'antar sandar Shebu Musa yake shaidawa Ali Keta. police de Mun baiwa jama'an 'yan sanda umarni su tsare su, sana'a kaddamar da bincike a game da zargin da ake yi musu na ba da shawarar da ba amintatta ba, da shirya makarkashiya domin lalatawa ko kuma sauya mulkin da ke kan doka, tare da tura 'yan ƙasa su ɗauki makamai domin yin fito na fito da hukuma ko kuma su yaƙi juna. Waɗannan laifuka doka ta yi bayani a kansu, kuma ayoyin doka masu lamba 78 da 79 na kundin shari'a sun tanadi hukunci a game da haka. Sun bayyana bayyana sanarwarsu sun kuma amince da haka ba su ambaci sunan kowa ba a halin yanzu mutane biyu ne aka kama hukuncin da aka tanada idan wannan laifi ya tabbata shine zaman kaso na shekara ɗai zuwa shekara tara da kuma tara daga jika hamsin zuwa miliyan biyu na sefa Ya yi ‘yan kwanaki, ya yi ‘yan makonni da ake ta yaɗa labari a cikin kafafen yada labarai na zamani cewa Fulani sun kafa wani gungu na sojojin sa-kai, inda wannan gungun Fulani ya ƙumshi Fulani Nijar Mali da kuma Burkina Faso domin kare al'ummar Fulani na ƙasashen uku. Sai dai Jallo Abubakar shugaban ƙungiyar makiyaya na arewacin Tilaberi ya musanta wannan zance, kamar yadda yake bayyana wa Alasan Kuzi Muhammad. fi sibirillahi ba gaskiya ne ba abun da mu muka san da muka ji cikin mali ne wurin da aka ce masina mutanen masina ne suka ɗauki bindigoci suka ce za su kare kabilan su kulani ne amma ba niger ne ba burkina ba babu nigerian ciki babu burkina ba ciki abun mali ne can ne suka yi shi shi yasa muka ce iko bai kamata ya ce talaka ya kama mai ya yi aiki aikin saro iko ya kamata yi shi hannu iko ce amma idan iko ya bar wannan ya ce talaka tai kai kare kanka to har ka zai bata to shine aka yi mali yau ikon mali suka bari kabilolin duk sun ɗauki bindigoci bindiga kenan kabila wani ɗauki kai da a kusa da shi sai ka ce ni ma zan ɗauka haka nan ne mali to magana wannan da aka yi magana karya ne ba niger ne ba ma burkina mutanen mali ne tsakanin su ne A cikin yankin Difa aƙalla ‘yan gudun hijira dubu ɗari uku ne suka bar mazauninsu da yawan yara kuma suka rabu da iyalinsu ta dalilin rikicin Boko Haram. Domin samun iyalan yaran dai an girka wani shiri na neman iyalansu abinda ya ba da damar samun iyalan waɗansu yara daga cikinsu. Asumana Suleiman shine shugaban SOS Difa ya yi wa Adam Babu Karna karin bayani. Muna bakin kokarin da muka yi mu samu inda uwayen wayannan yara suke don saboda mu haɗa su da uwayensu. Lalle yanzu yaro goma mun ka samu ma uwayensu wayannan yaran mahi yawan su duka 'yan Najeriya ne. An samu uwayensu wasu Kano, wasu uwayensu an same su Borno. Duk wayannan da haɗin gwiwa cecr mun samu wayannan yara an tafi an yi bincike an tabbatar da uwayensu ne kuma an dawo an yi duk abin da ya kamata an yi takardu tare da jiji dominar da kowa da kowa sos ta ba da kaya na taimako na abinci da taimakon tuha da taimakon wani dara wani komi dai wanda ya kamata a bada mun bada kuma sai ecr ta yi wannan kokari ta taimaka mana an kai wa'annan yara wajen uwayensu yanzu yara nawa suka yi saura a nan to yanzu abin da gare mu cikin yaro ɗari an hidda goma kenan yaro ɗari ba goma ya saura wa'annan yaro ɗari ba goma mahiyon su yara na wa'anda suke wa'anda suke tare da su mutane na wa'anda suke ko dai sun san inda uwayensu suke ko sun san garin da suke Ayyukan cuɗayya tsakanin al'ummomin ƙasashen iyakoki wanda ayar doka ta ɗaya ta ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta amince da ita wata siyasa ce ta bunƙasa cuɗayyar makwabta tsakanin al'ummomin iyakokin ƙasashe. Sai dai shinkomi ne amfanin wannan tsari Alhaji Haya na Masa shi ne daraktan ayyukan hukuma na yankunan ƙasashe na iyakoki a ofishin ministan cikin gida. ya yi wa Haruna Sumai ƙarin bayani. Ayyukan kafaɗa da kafaɗa na kan iyakokin ƙasashe na da amfani sosai, saboda haɗa kayan aiki domin gudanar da ayyukan ci gaba na baiwa al'ummomin ƙasashen biyu damar cin riba zuwa wani lokaci, wanda idan ita kaɗai ce ba za ta iya kaiwa ga wannan nasara ba. kina a fannin tattalin arziki yana da muhimmanci, a fannin kwanciyar hankali da tsaro, kula da yankunan iyaka wani gimshiki ne na tsare iyaka, ma'ana dai yana taimakawa wajen tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai. Idan al'ummomi biyu suka amince su kula da a yankunansu ba za a samu tashi hankali tsakaninsu ba sannan ɓata gari ba za su samu mafaka ba a cikinsu ana kuma sa ran cewa tsaro zai tabbata a wannan yanki. A jiya ne aka kawo ƙarshen muhawara ta ƙasa da ƙasa a kan ƙasar Libya taron wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a birnin Paris na ƙasar Faransa. Shugogi hudu waɗanda suka haɗa da wato waɗanda suke gaban rikicin ƙasar Libya cewa da Marshal Khalifa Haftar da Firaminista Fayez al saraz da kuma shugaban wakilai agila sale isa da kuma shugaban babbar hukuma mashawarta Salet al-Mishri dukan su dai sun ɗauki alwashin gudanar da zaben shugaban ƙasar libya na da 'yan majalisa a ranar goma ga watan disamba na wannan shekara kamar yadda mujallar jan afirka ta ruwaito kenan sanarwar ta mayar da hankali wajen ganin an samar da jadawalin zaɓe amma duka ɓangarorin ba su sa hannu a kan amincewa da wannan yarjejeniyar ba. Ƙungiyar malaman jami'ar Maraɗi sun tilasta wa ministan ilimi mai zurfi na ya janye takardar ɗage zaben shugaban jami'a da mataimakinsa dalilin rashin daidaito a jami'ar. Zaben da aka shirya gudanarwa a ranar Asabar biyu ga watan Juin mai zuwa. A cewar ƙungiyar dalilin ɗage zaɓen da ministan ya kawo basa bisa hanya. Dr. Abdul Babaye Mamman Sani shine ne sakatare na ƙungiyar Snex ta jihar Maradi ya yi wa Muhammad Mamman ƙarin bayani. Babu wata matsala muna bara darussa kamar yadda ta kamata, muna gudanar da ayyukanmu na bincike kamar yadda ta kamata, su kuma ɗalibai suna a nasu ɓangare ba wata matsala. Inda babu kwanciyar hankali ba za mu zo mu bayyana wannan sanarwa ba. Minista bai da hurumin haramta zaɓe, akwai matakai da ya kamata a bi. Ana iya daga zaɓe idan ta kasance a cikin lokacin hutu ne aka ce za a yin sa. Sai dai in akwai wata hujja wadda mu ba mu sani ba, kuma za mu gudanar da wannan zaɓe ba shakka. Domin akwai wata ayar doka ta kundin tsarin mulki da ta ce bai zama tilas ga kowane mutum ya aikata izinin da ya saba wa ka'ida ba mu muna ganin wannan izinin ya saba wa ka'ida ba shi ne ya bude zaben ba sakatare general ne gidan babu wanda zai zo ya ce muna mu fasa To yanzu sai rahotonmu na musamman ko bayan da sha'anin addini watan Ramadan lokaci ne da yara suke, raya wata al'ada wacce ake kira tashe inda yara sukan biya gida-gida cikin dare suna wake-wake da dai sauransu mai ƙayatarwa domin ƙayatarwa a cikin wannan wata na azumi inda ake ba su wato tuka da daman gaske sai dai sanu a hankali wannan al'adar tana ci gaba da sake nau'i inda ya zama wata al'ada ta barace-barace ga waɗansu. Alzuma Haruna wakilin mai garin gudan ne ya bayyana wa Habibu Garba yadda suke gudanar da al'adar ta tashe a zamaninsu sai mu saurare shi. tabai tabai tabaye ga dodo ga zunku ga dodo da fuka girbi makar tunan di ga zomo da zomo zomaye ga dodo ga zunku mai gida ya yi barci a tada shi yawan tashi ana soma shi ne tun ranar sha uku ga watan Ramadana zuwa ranar ishirin ga watan domin hasken wata ne ake bi ana yin tashin kuma cikin annashuwa ake yin sa ana bi gida-gida ana bada abinci idan 'yan tashen sun zo maka hakan na nuna murna da farin ciki tsakanin mutane kaji yin tashi to don me aka zaɓi watan ramadana don a yi sa don addini ne ko kuma al'ada watan azumi dai a yi fuskar addini ce abin ne ana buƙatar kar kowa ya yi baƙin rai a cikin wannan watan mutane su zan ɗaya cikin farin ciki mu a lokacin ban ma shafa farin kalkali ga jikinmu mu takalma ne muke ɗaurawa ga kai kamar kunnayen zomo haka muna ɗarma cirarrun tufa kuma misali yaro mai yawan kuka cikin gida sai uwayen su ce masa ga tabai tabai nan zomo zomo nan nan take sai ya shiru dan hakikan da ganin shigar yan tashe na da abin yana dan bada tsoro a mu maza ne zalla ke yin tashe wajen mu muna jin ana cewa zo mu ya kwace ma mu tabaim tawai mu a lokacin mu ba wannan wannan tsari ne na yaran yanzu yan shekarun nan kamar tashin yana son ya bace bale ma aka ɗauka birnin yame yara sun mayar da shi barace barace kuma tsakar rana ma suke yin shi ya ka gani Eh, haka ne, na magani bisa wasu magangamar hanyoyi, wasu yara sun sauya kansu kamar shaidan sun sa kalkali a jikinsu wai tashe suke, alhali ko tashe cikin dare ne ake yin shi, shi ma a lokacin da wata ya yi fari kalkal da ya shiga du an tsaya. Ƙasar Hausa daga wata ya yi kwana goma ne suke soma shi, ya ka gani kai. Hakika kowa da lokacin da yake so matashinsa. Al'amarin yanzu da yara ke yi na neman kuɗi ne ko an galgade su ba sa bari sun ya da shiri na da sun ƙirƙiro nasu suna roƙo kai idan ma ba a hankalta ba har sata suna iya yi dan an suka shiga inda ba kowa suna iya ɗauka dako tashe inda ba kowa mu wamma zuwa can. Yaya kuke da amfanin da kuka samu? akwai wasu masu ajewa abin da suka samu har zuwa ƙarshen tashen kwata-kwata sannan su haɗa su raba wasu kuma sukan raba ne daga zarar an tashi kowa ya je gida da rabansa uwa bata korakka ya san hatsi ne ka samu kaɗa ce tuwo ne hura ce kai ko menene an ka baka kuɗi kaɗai ne da sukari yara ke nema ƙarshen labaran kenan a huta lafiya